kiratin nisa to anan hudda da mata gaba ɗayan zamantakewa da su to amma nan ya kawo ado kyakkyawan magana kaza kaza sai kuma ya ce husnal ishra shine in miji ya zo kwanciya da ke ki shimfiɗa mishi yanayi mai daɗi ki mishi duk abin da kika san zai sa shi ya gamsu wallahi duk mutumin da ya gamsu da matar shi babu sanda zai je yana neman wata to ke din nan karki wulakanta kanki ki dauka tun da yanzu shekarar ki 35 shekarar ki kaza dan haka kin tashi aiki bari ki zauna ga kinan kamar wata mota itace ko kamar wata bola kaja shikenan ba kya buroshi ba kya kitso ba kya yankan farce kullun ke kenan kina zumbura baki kamar mujiya wallahi ba abin da zai sabbaba miki sai bala'i kuma ki zo ciwon zuciya ya kama ki shi kuma ya ga to menene haka ga bala'in ke ga muni ga ba ado ga kuma cuta to da wanne zai ji ko ya gudu ya ban miki garin ko ya sake ki al'amari shi kenan ba limamin da zai iya sulu domin dama kin riga kin zama baɗini ki da zahirin ki duk gaba kin zama tashin hankali to saboda haka mata sai a kiyaye waɗannan abubuwan husnul ishra shine kyautata mishi wajen kwanciya in aka zo kwanciya kar ki sake sai wai miji ya nemo ki taho kuma ya nemi ki magana kina wani yanga a'a yanga ana yi ne kafin a je kan gadofa in aka je kan gado ba wata yanga da za mishi sai ki kwana cikin tsinuwar mala'iku nan da nan ki zo ke da kanki ki neme shi ki kyautata mishi ki ja hankalin shi haka har bukata ta biya mala ya ce wal muhafazati ala mali zauji da kuma kula da dukiyar miji mijinki ya siyo rediyo ne mijinki ya bar dukiya ne mijinki yana da mota ne mijinki keke yake da shi mijinki yana da dabbobi kaji ne ko menene magariba ta yi ki share gida ki tura mishi kajin shi a kurki keke ne yake da shi ki gyara mishi ki kawar da shi gefe guda takalmi ne wallahi akwai matar da za ta je ta siyo ainihin buroshi na shushaina da kuma man goge takalmi da zaran mijinta ya aje takalmi shi kenan sai kaga kawai ta sa ita zama ya shaushaina ta katsin ma ta dora kan cinyarta ta wanke takalmin mijinta fes ta adana mishi to abin da ake so kenan kai wasu matan ma iyawa ya kai musu matuka ba ma wai abokin miji ba ma miji ba abokin miji ba duk wani abokin miji in ya zo gidan sai an wanke mishi takalmi fes za ta zo ta gabatar muku da abu mai daɗi kuna can kuna ci nan kuma ta fita ta wata kofar baya tana can tana wanke takalman ku fes sai kun fito ku ga takalman ku dodar suna haske gobe ba za ka zo hira ba za ka zo dole ka baro taka da bata maka shushaina tattada wanda ake shushaina kowa yana son shushaina ina fatan mun gane Allah ya shiryar da mu to shi yasa mata sai a kula amma miji ya je ya siyo miki rediyo ya siyo talbijin ya siyo kaza sai zo ya samu an balle hannun rediyo wane ne ya balle wane ne ya balle to ni na sani ne kaza kaza kaza baki damu ba yaya aka bai balle hannun tangaran dinki ba ma'ana kina kula da hannun tangaran dinki fiye da hannun rediyon mijin kuma ya siyo danke ne to malam dai bai gushe ba yace wa ri'ayatil atfali da kuma kula da yara ɗin nan ƙanana ya bar muke 'ya'ya ƙananan nan ya same su kin wanke su ka annahum wildanun mukhalladuna gashi nan 'ya'ya ƙanana fan aka yi musu ado har abin ado ne su kansu gashi nan Allah ya gaya mana a cikin aljanna ‘ya'ya ƙanana ‘yan aljanna za su rinka gani kyawawa in ka ga yaro kyakkyawa Kyawa an haɗa mishi ya sanya kaya an fesa mai turare sai ka ga kana sha'awa ya matso kusa da kai kana sha'awa ka ɗauke shi to sai ya zama kina kula da waɗannan 'ya'ya wa husnul inayati bihim kuma kina kyautata kula da su ɗin lokacin makaranta ya yi ba sai ya je ya tattaro miki su ba ke da kanki kin tattara su ke yanzu shi kike jira ya zai kai su makaranta ne zai musu darasi ne duk irin waɗannan abubuwan ya zan kina kula da 'ya'ya amma an bar miki yayaye sai ki bar su kamar yayan maguzawa ko kuma jikokin maguzawa suna ainihin a shari'a gundun gundun ko sai babanku ya zo sai kin zama zo da wallahi gaba ɗaya kin gama zubewa ma'ana ke baki da hukuma baki da gwamnati akan yayanki sai dan ke zinduma ashar sai ki ce wai sai baban shi ya zo kefa ba ke kika haife shi ba kafin ya fara sanin uban shi ke fara sani shi yasa sai ki zama kina da cikakken ainihin kula akan 'ya'yan nan wa ta'atihi da kuma yi wa miji da'a duk abin da ya ce sai ki tankwari ki bi wannan abu illa fi ma'asiyatillahi sai dai ga abin da ya zama saban Allah ne to ga abin da ya zama saban Allah ma in ya ce yi kaza in ke gane kaza din nan ya zama saban Allah bi shi cikin lalama sai ki ga ya bin abin da Allah ya ce din kina cikin haila sai ce ki zo ku kwanta sai ki ce haba ba ka ganin kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kina dan shafa shi kina dan shafa shi kamar dan yaro jariri nan da nan sai ki ga bacci ba shikenan ba an samu maslaha ina fatan mun gane a'a to amma da Allah kai ko suratul baqara baka karanta bane jahili Allah ya raba mu da auren jahilai kaza kaza ai shikenan matsala ta faru gare ki sai ki rinka mishi ainihin ta'a sai dai a wajen ma'asiya sai dai sabon Allah kake